Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa cikin sabon darasin namu a yau zan yi darasi ne akan yadda zaka sa location ɗinka a Google Map gidanka ko unguwarku ko wani babban katafaren masallaci a unguwarku ko wani abu za ga idan ka shiga google map kana yin sacin za ga wata unguwar abu mamaki ko kuma wani gidan ma da ba a san shi ba za gan shi a location so amma ko kuma akwai wani babban masallaci ko wata unguwar ma ko kuma gaba ɗaya bai ta google map kamar mu yan nan kano muna da ofe wanda zaka kirawo mai mashin duk inda kake zo ya dauke ka so za ga ka ta yin sacin din inda kake babu babu shi a location din dole sai ka je wani unguwar ko kuma wani wajen sannan ka sa sunan shi a zo a dauke ka a nan wajejen so wannan abin zai taimaka ma domin kai adadin har gidanka za a iya zo har kofar gidanka a zo a dauke ka sannan abu na gaba Allah ga duk wanda bai mana subscribe ba muna roƙo da Allah ya taɓa subscribe sannan ya mana share ya mana like wanda za ka yi na farko ka je wayar ka ka yi cikin menu ka yi sacin ɗin map mafi yawanci duk akwai su a wayan mu so idan kuma baka da shi sai ka je play store kai searching din google mouth idan ka yi sacin din google mouth a shi nan sai ka ɗauko bayan ka shiga map din kana da shi a wayar ka ko kuma ka ɗauko a play store na shi ne farko yadda map din yake so sai ka taɓa wannan alama bayan ka taɓa sai ka zo ƙasa za ga at a missing place sai ka taɓa bayan ka taba na ad name sai ka sa sunan location ɗin misali idan shagonka ne ka sa sunan shagonka ko sunanka ko sunan masallaci ko sunan unguwa ko kuma sunan wani abu da ke so da ka adin ko sunan gidanka misali zan sa keke communication communication so don sai ka taba ad category din nan misali a nan zaka rubuta communication ne ko restaurant ko masallaci ko gida ko wani abu ko unguwa don ka shiga misali nan communication so wanda ya zo ya ga keke communication sannan nan ma zai ga communication sai ka taba ad address din nan kana taba sai ka taba update location on map kana taba sai ka ok kana yin ok sai ka taba add phone din nan kana taba sai ka sa hoto na naka ko na wani abin da wanda ko na logonka ko na wani abu ko na gidan naka ko kuma hoto normal don ka taba wajen hoto idan kana da sha'awa sai ka taba an ya ka zaɓa don kuma baka da shi sai ka yi kyamara ɗin shi misali na yi adin din wannan so nan kuma za ka sa ranakun da kake buɗe shi da awoyin da kake buɗewa misali idan ranar sunday kawai kake buɗe communication din naka idan ka taba sai ka sa ranar time ɗin da kake buɗewa misali tara na safe zuwa biyar da yamma idan haka ne sai ka bashi in ko ba ka wani sai ka seta sunan ma monday haka tuesday da wednesday da wannan shi ma da haka zaka da ka sasseta lokacin da kake budewa misali communication din ni ina budewa rana sunday tara na safe zuwa karfe biyar na yamma so sai kai don din shi so bayan kai don sai ka sa phone number ka anan misali bayan ka yi kasa phone number ka sai ka sa website ɗinka in kana da shi bayan ka sa website sai ka sa kuma ranar da aka bude masallacin ko ranar da aka bude ka bude gidan naka ko ranar da ka bude communication ɗin naka ko kuma ranar da ka bude ko kuma ranar da aka yi unguwar sai ka taɓa nan dan ka taɓa sai ka sa ranakun idan ka sani in kuma baka sani ba sai ka sa i don't know sa wata da kuma shekarar da aka buɗe in kuma baka sani ba sai ka sa ai danno sai ka don so bayan ka yi don shikenan ka riga ka create na adres ɗin da kake so ka kirkira na unguwarku ne ko na masallaci ko na gidanka ko kuma wani abu so sai ka yi sandin a nan kana taɓa nan zai sandin so gashi nan ya yi riga ya yi sandin sannan adadin da ka samu shi na su baka point saurawowa so bayan ka yi wannan sai ka jira har su turo ma da message akan sun yi adin din address din da ka sa inda za ka duba message din shine cikin gmail ɗinka nan kenan idan ka shiga cikin gmail ɗinka to anan inda sun turo ma za ga sun ce sun yi ma adin na adres din naka amma turo mesa din yana dan jin lokaci wani lokacin za ka kwana biyu ko kwana uku domin su yi ma adin din adres din wannan shine ta haka ne za ka yi adin din adres ko gidanka ko shagonka ko unguwa ko masallaci ko babban abu na unguwa ko wanda kake so a san da shi so na